Ka ba mai tara mutane ba mai wace mutan birni Kai mutane ku ba jayya, ku yarda da iko Allah, Allah shi ka bayya mai baya, akwai gabana nan kuma ba duka sarki ba. Wane shi ba ɗan sarki ba, amma da kai na ya yi kora. Ba ma da maɗaukin kanwa. Ku ɗan sarki na yi mafarki, an ce man sarkin nan, wada ya yi tsawon miƙe, sai ya yi dogayen shekaru. Shekwa shekama ne. kuna kallo na wanda ka yi tsaye Allah shi maka kyawun ƙarko. Abin da muka